وقضينا اليه ذلك الامر ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحين kuma muka sanar da annabi Lord ta hanyar wahayi dangane da abin da muka kaddara faruwarsa wanda shine cewa waɗannan mutane za a tumɓake su ta hanyar halaka su gaba ɗayansu har zuwa na ƙarshensu da zarar sun shiga lokacin asuba.